kai yashin su abin naka har ya kai ka zo ka tsaya ka kalli hoto hoto ga wani nan ban ma san na menene ba a zo a ɗauke ka a kai ka Legas a haɗa ka da ɗan gaye ya yi Jamilu tun da ya samu aiki a asibitin mahaukata. Ni fa tun da ya tafi bulashin ɗan shi ban taɓa gani ba. Allah ya sa ina Legas ba. Au ba ma ya Legas ɗin? Ina da rahoto mai girman gaske wanda ranar da zan baje wannan rahoto a cikin gidan nan. Abin da na faɗa. ki ce yes yes kai menene me ya kawo ku yes salim ka san dai ni ba na ƙarya ko Ke yasa ma nake bi ko ina ku da ko ina nake ɗaukar rahoto sannan kuma in zo in baza shi yes yes magana sai da gidan nan ne ko yes a ma an tabbaki ba mas'ul ba ko yes yes wallahi wallahi kai. bari in je in samu yaya salim ya mishi ya shirya maka saboda za ka zo ɗaukar fansa. Me za ki je ki gaya masa? Amma bayani za ka zo ɗaukar fansa? Amma bayani na ce zan fasa masa baki za mu haɗa Ni za ku lafga ce ba ku da hukuma su ko da hankalinku? Ai ya udu. ai kai dama kakkai wannan ba girman ka bane. Kowa a cikin gidan nan ya san kai baka hayaniya. Kawai tun da sun maka haka ka je ka haɗa su da yaya Salim. Ya zo ya su burbuɗe su. Sai na haɗa su da yaya Salim? Yanzu an tibinti ƙarya. ƙarya za ki yi anti min ji tsoron Allah. Kin san matsalar ne anti? Kawai dai da ban ɗauka a waya ba shine ya sa rahoto na ya ɗan samu matsala. Ta na ɗauke ta da waya. Dukiya kuɗi ba a yi masa haka. Biyayya ake yi wa masu dukiya. Don na rufe wa mutane baki. kana ɗan masu kuɗi saboda rashin aji akan wannan yarinyar ka tsaya kana zubarwa da kanka mutunci ai zuciya ya samu